irin ramukan da suke hanyoyin nan a garin nan ba daɗi Abinda da ya sa na ci haka don ko jiya nan ni ma kawai ina kan tafiya yanayin da mota na ta ya faɗa wannan ramin nan wallahi ɗauka ma na yi tayan ta fashe to abin ba daɗi gefen titi za a ga duk an ciccire tayan karafunan da ka je za ka ɗan faka in ba ka lura da sai ka ji kawai taya ya faɗa wani ma har da fashewan taya akwai ah, irin wanda muke son mu abin ga producing yanzu wanda muna ganin insha Allah ba da mun sa za mu kuma samu lock wato makulli wanda cirewa zai wuya na biyu kuma ba wai karfe bane ciki wanda wani material ne wanda ko an sata ba abin da zaka iya da shi so akwai wanda muke na muna magana da su partners mu wanda za su yi producing wannan abubuwan da tsakaninmu da Federal Capital Development Authority tabbas insha Allah za mu sake kawo wannan yanzu nan mai maganin wannan lamari Allah su. domin yawanci da dare suke aikata wannan ayyukan nan kuma muna sa 'yan faturo namu ko ta ina sai ka gani da zarar ɗan sanda ya juya kafin ka dawo wurin ba ka gani sai ka ga an riga an saci wannan abun yadda suke yi ba mu sani to amma muna duba su domin yanzu mun ƙara karfin patro eh, vehicles namu da kuma 'yan eh, mu ko ta ina a a cikin fct da wuya yanzu maganan mango din nan da wuya kuma mu sake samu matsala wuraren da kun ga babun nan sun riga sun cire kafin muka ɗauki wayannan matakin a kansu